بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله كل المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وبارك على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بيات الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بإذن الله تعالى من بكم أي أول ومكشنا لها دي دوما شاشرة باتر ربي أول أول شكرا تدعو إذنه كل ثلاثين وكما كما أشرنا باتر في ما شكرا تدعو بيوه دوما شاشرة ميلادية أجياء من مكفارة كراتون رسالة الجامع لعبادة الله وحده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندك يوم زاني كراتون بيو أتفونا رسالة ونبونا كراتون بيو شنو بإذن الله تعالى زي كنت في كراتون لك شيء أتفونا الدورة رسالة البركة لا كفارة تاتيرها نبي سنة الله سبحانه وتعالى يمنع جابورا ومنع عبد a darasin mu na jiya a cikin wannan risala ta kaitacciya mai tarin albarka malam ya zayyano mana abubuwan da suke shiga karkashin bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce akwai addu'a wal isti'ana wal istighatha wa zalumul qurban wan nazr wal khawf wa hazwa darasin mu na yau malam zai kawo mana dalilai akan wannan abubuwan da ya lissafa mana baki ɗaya sannan kuma zai yi bayani zai hukunci ga duk wanda ya karkatar da ɗaya daga cikin waɗannan zuwa ga wani Allah subhanahu wa ta'ala kasancewar addu'a ita aka fara ambata ya ce min alwaye ha addu'a kuma la yace wa dalil wa dalil du'a'i qawluhu ta'ala wa anna al da lilla wa la tad'u ma'a Allah ahada wa qawluhu ta'ala lahu da'watul haqq والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء الا كباسط ka الى ilma ليبلغ الله وما هو بذلك وما دعوا الكافرين إلا في الضلال قال رحمه الله دليل الدعاء دليل ما أكن شوار الدعاء نوعي شيء لكن كان نوعك إبادة دعاكي بسام الله تعالى بإتا فأنا الله تعالى دعاكي أن المساجد ما للي دك نوع قيد أكي ينسجد بسوء لله المساجد جمعنا المسجد ونوع سلم wurin yin sallah wurin da mutum ke ɗora goshi ko kuma gabar da mutum ke yin sallah ita duk na Allah ne wala tad'u umar Allah hada kada a bauta ma Allah ta'ala kada a kirayi wani kaga na sai zama addu'a bi ma'ana wala tad'u bi ma'ana addu'a ke wala tad'u umar Allah hada kada a kirayi wani tare da Allah subhanahu wa ta'ala kada zama kana kiran Allah kana kiran wani ko kana kiran wani ko kana kiran Allah ko ma ka kira wani Allah ba ki duk wannan bai halitta ba لكن فلا تدعوا مع الله أحدا وجه الاستشهاد فلا تدعوا مع الله kada ku bauta ma kada ku kira kowa tare da Allah subhanahu wa ta'ala ta'ala da yake a da'awatul haq ga Allah ta'ala kadai take cikakkiyar da'awa ta gaskiya wallazina yad'una duk waɗanda suke kiran wasu kuma bayan Allah madaukakin sarki la yastajibuna lahum bi shay' su waɗanda ake kira ɗin ba za su taɓa amsa musu da wani abu kuma kuma ko san suna kiran kuma ko san ba su amsa musu ba kullum da duk wanda ake kira kuma ba Allah ba zai taɓa amsa ba ba zai amsa kuma in ya amsa su faɗa cewa ya amsa ɗin la yastajibu lahum bi shay ba zai taɓa amsa musu ba ya amsa ya ce ya ji kira ko ya amsa ya ce ga buƙatar duk babu ko ɗaya walau sami'u amma kaddara sun ji masu jagora kuma su taɓa amsa musu illa ka ba su ka kafai kwatankwaci shine kamar wanda ya shimfiɗa hannayensa guda biyu ilal ma'i zuwa ruwa ruwa yana gudana sai sa hannun shi haka ya shimfiɗa hannayen haka liya ba lokacin fahu ko yana fatan ruwan ya tuhu haka zirrrr ya zo shiga bakinsa zai yi a ba zai yi ba don ya kauce mata farki abin da ke daidai shi ne ya ɗauki kofi da ake ɗiba ruwa ya ɗiba sai ya ruwan ya zuba a baki wannan shi amma wani shin faɗa hannu wannan tashmirin misali kenan ko cewa yana jira ruwa ya zai shiga bakin shi amma wani ne